ga kauli uku da ba za mu dauna tsakiyar ishirin ga watan jima'a ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma shi ya daidai da nawa shi ma sai kun saba biyar ga watan shida ميلاديه تدبوبيو دبقل عدد سمو ننوى نسابير أتكم وانا لتازي بسونا الوصية الكبرى هو الرسالة العدوية ونقر بجمع ما لمنا شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي والليلة في شكر الهجرة كما دا ذي بقوي دنوى دنوى دا عشرين دا تقر لا ينجر المنزل الله صلى الله عليه وسلم ذي بقوي دا عشرين دا تقر وتشكر ذي بقي دا تكوج ابن تيمية هنا سوى فصل وأنتم أفلحكم الله قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب والإسلام أعظم النعم وأجلها فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من طريقة أهل السنة والجماعة وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح والدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين وفي أهل الزكاة وفي أهل الزهادة والعبادة منكم من له الأحوال الزكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين فإن قدماء المشايخ الذين كانوا فيكم مثل الملقب بشيخ الإسلام أبي الحسن علي بن أحمد بن يوسف القرشي الهكاري وبعده الشيخ العارف القدوة وعلي بن مسافر الأموي ومن سلك سبيلهما فيهم من الفضل والدين والصلاح والاتباع للسنة ما عظم الله به أقدارهم ورفع به منازلهم لما من تابع ابن تيمية عليه رحمة الله يا رب تولى للتابعين قوانا wannan takaitaccen zuwa ga mabiya wani mutum da ake kiran shi Ali ibn Musadir mun yi bayanin shi a farkon karatunmu na wannan littafi kamar yadda za mu dan tsara bayani a kansa musamman akan kan mabiyansa waɗanda su ne ibn Taymiyyah yake rubuta ma wannan sako yana jan su yana musu nasiha akan cewa babu wata ni'ima da bawa zai samu kamar ya ganshi tundum cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kasancewarsa musulmi a baya can ibnu taymiya duk yayi mana shimfiɗa akan cewa duk a cikin addinai babu ya musulunci shine addini tsakatsakiya addinin musulunci babu azarbabiya da zulaki a cikinsa kamar yadda addinin musulunci babu kasawa da gajiyawa da jafa'i da tauye haƙƙin masu haƙƙi a cikinsa shi da addinin da yake tsakiya baya daga annabawa ya ba su matsayin Allah kamar yadda ake samun kiristoci suna yi dangane da annabi Isa alaihi salam ba kuma ya tauye haƙƙin annabawa ya zalunce su ya jingina su zuwa ga nakasa zuwa ga tawaya kamar yadda yahudawa suke yi wa wasu daga cikin annabawan Allah kamar yadda suke yi wa annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi addinin musulunci tsakiya yake baya tare da waɗancan yan zulaki yan azarfaɗiya yan wuce gona da iri baya kuma tare da waɗancan masu jafa'i waɗanda suke tauyewa masu haƙƙi haƙƙin to haka nan kuma sunna take a tsankanin ƙungiyoyin bid'a dan sunna shi ne dan tsakatsakiya wanda baya tare da waɗanda suka karkace suka bi hanya irin ta nasara wajen ɗaukaka wasu su ba su matsayin da Allah bai ba su ba su ɗaukaka wasu su ba su matsayin da Allah maɗaukacin sarki kaɗai ya kamata a bama wannan matsayi ba sa tare da irin waɗannan ɗan julaɗe waɗanda suka bi hanya ta nasara kamar yadda ba sa tare da waɗanda suke da jafa'i waɗanda suke tauye wa masu haƙƙi haƙƙinsu to su suna tsakatsake a dukkan wani babi daga cikin babubukan aqida ibn taymiya ya faɗa mana daga cikin irin waɗannan babubuka a baya babun asma'i was sifat babin wa'd wal wa'id duk ya faɗa mana cewa ahlus sunna tsakatsake وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم shahida haka Allah madaukakin sarki ya so ya zaɓi wannan al'umma ta zama al'umma ce tsakadakiya ita ce za ta yi shaida a kan dukkanin al'ummomi to ne yake tunatar da su waɗannan mabiya wannan mutum wanda suka suke kudurta cewa wali shi ali ibn mukadir yake cewa wa antum aslahakumullah ko dinnan Allah ya ƙara gyara kad manna Allahu alaikum bil intisab ila islam Allah ya yi muku baiwa ta yadda kuke jingina kanku zuwa ga musulunci ya muku baiwar jinginuwa zuwa ga musulunci alladhi huwa dinullah musulunci nan kuma wanda shine addini na Allah wa afakumullah kuma Allah ya ba ku lafiya min mabtala bihi man kharaja an al-islam daga irin cututtuka da ya jarrabi waɗanda suka fita suka bar musulunci min al-mushrikeena daga cikin mushrikai wa ahli kitabi da ma'abuta littafi ko ba ku zan ko kun zan masu jinginuwa zuwa ga musulunci kuma Allah ya warakar da ku ba ku bautar gumaka ba ku bin addinu irin na ahalin kitabi waɗannan mutane da ibn taymiya yake magana da su kamar yadda muka faɗa a farkon darasinmu na wannan littafi su ne mabiya wani malami da ake kira Ali ibn al-Hassari wannan mutum bawan Allah ne salihi abun koyi mai tsoron Allah mai zuhudu da gudun duniya mutum ne wanda ya ƙaurace wa dukkan wasu abubuwa na rayuwar duniya ya ba da shi kaɗai zuwa ga Allah maɗaukacin sarki wajen ibada da zikiri da sallah da ambatansa to kasancewar yana da irin waɗannan sifofi ga kuma ya kaurace cikin taron jama'a ya koma can gefe yana ta ibada sai mutanen da yake zaune a cikinsu ƙauyen da yake zaune sai suka kudurci walittaka dangane da shi na'am waliyi ne na Allah kamar yadda dukkan wani mumini mai tsoron Allah yake waliyi to shi ma waliyi ne dan mumini ne mai tsoron Allah to saboda haka sai suka zama masu jingina kansu zuwa gare shi ma'ana su mabiyansa ne suna zama tare da shi suna ziyartar sa suna sauraron irin maganganunsa masu daɗi masu hikima bayan ya rasu bayan sun binne shi suka gina wata zawiya a inda yake to daga nan kuma sharrin ya fara aka gina zawiya a daidai kabarinsa suna zuwa su yi dandazo su zauna a gurin wasu suna bautar Allah a inda kabarin su yake daga gari gari suna zuwa a wannan guri suna kaddamar da abubuwa na ibada tafiya sai tafiya al'amari kullum yana tsara kamari yana tsara dagulewa tun ana bisa aƙidar shi a mutasir ta sunna har aka fara karkata aqidarsa kuma aka fara gajewa aka fara shiga daji saboda jahilci da rashin sanin addini har ta kai mabiya wannan malami wasu daga cikinsu suna gudunta cewa shi yake azurta su shi yake kuma hana su arziki kuma da arzikin da ba ta hannunsa ya zo ba ba so shi da zai ciyar da su ya shayar da su don haka abin da suke ci da abin da suke sha suna kudurta cewa shi ne yake ba su suna zama gindin kabarinsa a nan suke yin salloli wasu su ma suka daina kallon aljibla ya zama kabarin adi ibn musafir suke kallo sun za su yi sallah suka zan sun mai da kabarinsa kamar ka'aba nan ake zuwa a yi dawaki duk wanda yake da bukata sai ya zo gindin kabarin ya yi yanke ya kirawo sunan wannan malami ko wannan mai ibada akan ya agaza masa ya taimaka masa ya tallafa masa cikin bukatunsa suka mai da shi Allah suka ga cewa babu wani wanda zai ba su ko hana su lafiya ko rashin lafiya arziki ko rashin arziki zaman lafiya ko rashin zaman lafiya in ba shi wannan mutum ba shi ne duk zai hore musu waɗannan abubuwa ko ya hana su don haka kaga sun bai da shi Allah abu yayi tafiya tafiya sai tafiya shekaru suka tsara tsawo waɗannan su tafi ‘ya'yansu su zo jikokinsu su zo tafiya tana ta tafiya don su ya rayu tun a cikin karni na biyar to har akwai wani hadiminsa shi wannan mutum hadisu mukasir yana da wani hadimi ana cewa da shi hasanul bawwa wato hasan mai tsaron kofa ko mai gadi wato shi ke gadin zawiyar shi wannan malam idan an zo sai ke neman iso don a shigo to sai ya gaya musu cewa ai bayan rasuwar wannan mutum lokacin da wannan mutum zai rasu wato lokacin da adirni musafir zai rasu shi hakan mai gadi sai yake da su ai ya kirawo ni lokacin da zai rasu ya ce in juya baya na in hada da nashi baya da na juya baya na na hada da nashi sai ya gaya mun cewa dukkan abin da yake cikin tsakonsa tunda shi bai yi aure ba don haka bai hayayyafa ba sai shi wannan mai ya ce ya gaya mun cewa duk abin da yake cikin tsakonsa ya koma cikin tsakona don haka kaga ƴaƴanka sun zama su ne ƴaƴan wancan saboda kada a in ya mutu kuma abubuwa su dakata don haka wannan mutum wannan mai gadi da ya hayyafa duk ƴaƴan da ya hayyafa sai ake ɗaukar su ƴaƴan wancan waliyi don haka irin abin da duk ake yi ma wancan waliyin sai ake yi musu kaga shi ubansu ya huta zai ci gaba da gadi daga ran nan ai an daina batun gadi kuma shi sai dai a yi yanzu gadin ka saboda haka sai ya zama na duk addinin da ake da su dangane da shi wannan addinin musafir an tattaro su an dawo da su kan waɗannan yara shi ana yi masa su ma ana yi yadda almabriji yake faɗa a cikin littafin sa a fi ma'arifatu wal muluk yake cewa waɗannan mutane sun kai har sun daina sallah duk salloli biyar da aka ɗora musu sun daina yi sun ce a ibn musafir ya ɗauke musu sallar da za su yi ya riga ya yi musu ba aka suka daina sallah abubuwan da aka sani na musulunci suka daina yi sai bautar wannan gabari su kuma 'ya'yan wancan mutum hasanul bawwab hasan mai gadi sai ya zama na duk inda suka je wani lokaci sai ka ga mutane masu da waɗanda suke da akida irin tasu sun ɗauko 'ya'yansu mata sun kawo musu akan su kwana da su saboda su samu arzikin hayayyafa da wannan da waɗannan 'ya'ya su ma 'ya'yansu zan daga cikin tsafan addinin misali don haka ya zan babu batun wato akwai haram ko halal a cikin sha'anin mata a gurin to haka suka yi talalata da zinace-zinace da rashin kirki da rashin kyautawa da shirka ga Allah wanda har ta ja wani malami ya ga cewa wannan abu da su waɗannan mutane suke yi ya kai illa naha lallai a tashi a ɗau mataki a kan wannan wani malami ne bashafi'i ana kiran shi muhammad jalaluddin muhammad ibnu عز الدين يوسف الحلواني saboda haka ya tashi ya ce wannan abu da ake yi ba musulunci ake yi ba wani addini kuma sabo aka fito da shi daga nan ya samu haɗin kan wani sarki na wannan nahiya aka samu wato runduna ta mayaka aka je aka yaƙi so mabiya a musafir a inda suke wannan duk abin ya faru ne ko yana ya faru ne a a can arewacin iraki inda kurdawa suke yankin da kurdawa suke can wajen mokin a can garin mokin cikin arewacin iraki don haka aka je aka yake su aka fasattake su aka na kashe na kashewa aka kama na kamawa har ma wasu 'yan zalimi 'yan bari na iya dan gaba dai gaba dai cikin rundunar da suka je suka yaki waɗannan mutane suka kasa hakuri suka je ma suka tono kabarin shi a jirgin musafir din suka tono kabarinsa suka fito da ƙasusuwansa suka babbaka musu ta suka ce in har yana in har kura na maganin zawo to ta yi wa kanta gashi nan sun babbaka shi ya kanta. to wannan daga wannan lokaci al'amarin su ya dan ja da baya kaɗan a hankali a hankali kuma dai suna farfadowa suka sake dai gina wannan makabarta aka sake gina kabarin to amma al'amarin ya dan yi sauki daga wannan lokaci to so ne dai tafiya sai tafiya suka yi ta yaɗo har suka kawo lokacin shi shekul islam ibn tafiya. to shi ne sai rubuta musu wannan takarda wannan sako da muke karantawa yana kiran su kan su dawo ga sunna su bar abin da suke yi wanda ya saba wa musulunci to ya bi salo na hikima yadda za ku gani sai da wata shimfiɗa doguwa da take nuna falalan musulunci a cikin addinai sannan kuma ya yi bayanin falalan sunna a cikin tafiya ta musulunci a tsakankanin waɗanda suka ce sun jingina kansu ga musulunci babu ya ahalus sunna kuma ya kawo bayanai duk da suke nuna wannan to shi ne yake cewa kukan nan yana nufin mabiya a dini musata wannan kun gaci yana yin magana ta ne a ƙarshen ƙarni na bakwai ko farkon ƙarni na takwas shi kuma wancan malami an yi shi a ƙarni na biyar kaga akwai ɗan shekaru ɗan tazara masu yawa don haka abubuwa sun ɗan yi sanyi sun tallafa to amma dai ana nan dai ana ana bin shi wannan mutum sau da kafa to shi ne yake cewa ko dinnan Allah ya gyara ku kad manna Allahu alaikum bil intisabi ila islam Allah ya muku baiwa ta hanyar jinginuwar ku zuwa ga musulunci huwa wa huwa alladhi huwa ba wanda shine addini da Allah wa وعافاكم الله من ما ابتلى به من خرج عن wa من المشركين kuma allah ya الله ku lafiya daga irin cututtukan da ya jarrabi waɗanda suka fita daga addinin musulunci daga cikin mushrikai da ahalin kitabi ma'abota littafi yahudu da nasara yace mutu wal islamu a'zamu ni'ami wa ajalluha kuma sanin ku ne cewa musulunci shine mafi girman ni'ima babu ni'imar da ta kai shi fa inna Allah la yaqbalu min ahadin dinan zuwa kuma Allah baya karbar wani addini daga kowane ne in ba musulunci ba Allah shi yake cewa wa man yattabi ghayra al-islam dinan wanda duk ya nemi wani musulunci ya nemi wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a karbi wannan addini daga wajensa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a lahira zai samu kanshi cikin hasararru وعافاكم الله بانتسابكم الى السنه من اكثر البدع المضله kuma Allah ya ba ku lafiya ta hanyar jingina kanku da suke yi zuwa ga sunna dan su sun ce su ba shi'a bane su ba qadariya bane su ba mu'tazila bane su ba qawarij bane to kenan su suwaye su sunna ne to da kuka jingina kanku da sunna Allah madaukakin sarki ya ba ku lafiya daga irin cututtukan da ya jarrabi mabiya bid'o'i masu batarwa ne su kasirin min bida'in rawatib kamar irin da yawa daga cikin bidiyoyin da ya jarrabi ɗan shi'a da su wadda ci ko bidiyoyin da ya jarrabi jahamawa mabiya jaham ibn safwan waɗanda suke da aƙidar Allah yana ina shi wannan jihar ibn safwan wani mutum ne da aka yi a karni na biyu bayan hijira wanda ya bayyana yana korewa Allah madaukakin sarki sifofinsa masu kyawu ko mafiya kyawu yana cewa ba a sifanta Allah da siffa wa in aka sifanta Allah da siffa an masa jiki shi kuma Allah ba jiki ba ne saboda haka ba za a ce Allah mai ji ba ba za a ce mai gani ba ba za a ce mai sani ba ba za a ce mai kudura ba ba za a ce mai irada ba duk wata siffa da za ta sifanta Allah da shi ko alkur'ani ya sifanta shi da shi ko manzo Allah ya sifanta shi da shi jahab ibn safwan yace ba za a sifanta Allah da waɗannan sifofi ba yace Allah kawai zati ne zati ne wanda ba sifa tare da shi ya zauna ma wani lokaci yana ta tunani shi Allah ya yake so karshe ma yake so shi yana shakka ya zauna kwana arba'in yana tuntuntuni wai ya gano Allah din don haka ya daina ba a duk wani abu na musulunci zai fita daga musulunci ma gaba daya baya sallah baya komai sai bayan ya kwana arba'in da ya fito ya ce ya gano Allah din amma ga yake to wannan jahiliya suke da aqidar Allah yana ko ina asalin aqidar Allah yana ko ina da zatinsa ba aqida ce ta ahlus sunna ba hatta ash'ariyya hatta ash'ariyya wanda su ake karantar da littattafan su na aqida a makarantu da makarantu abin da makarantu suru hatta su ba su yadda a ce Allah yana ko ina ba babu wani wanda zai ce maka akwai wani littafi ummul barahim, ko ah, jawharatu tauhid ko ko hashiyatu tasufi ko ne duk wani littafi da aka san ana karantawa na aqida ta ash'ariya a nan kasar ba wanda ya isa ya kama hannunka ya dora akan inda aka rubuta cewa Allah yana ko ina babu shi ba aqida ba ce hatta al-ash'ira hatta al-mu'tazila har mu'tazilawa ba sa faɗar wannan magana to saboda mu da dama daga cikin waɗanda aka naɗa musu rawanin malinta a ƙasar mu ba malaman ba hatta cikin abin da suke da'awar sun sani ko sun yadda da shi hatta cikin aƙidar sha'ira ɗin ba su kanta ba illa iyaka kawai ana zuwa ana yi wa mutane fassarar ba ni baki in baka ba ni gishiri in baka banda ja baki in baka fassara wato gundarin baki da baki wanda wannan ba shi ne fahimtar abin da take fassarawa ba sai ka yi wa mutane bayani ka ce abin kaza ga abin da yake nufi ga inda ya sa gaba wanda kuma wannan bayani shi yake fassara shi yake gagara mutum an yi malamai daban-daban waɗanda sun karantar da mu lokacin muna haya islamic waɗannan littattafai su umu barahim umu barahim su eh, jawharar tauhid تحفة المريد شر جوهرة التوحيد duk an zo an karantar da mu amma har muka gama shi malamin baya ganewa balle mu saboda haka za mu zo a buɗe littafi ni ne ake nuna a ce in karanta saboda a lokacin na fi na saurin sai karanta in yi ta karatu rara rara amma ni kai na bana ganewa shi ko malamin baya mun bayani saboda haka mu yi tayi mu yi tayi sai an zo wani guri da mai tawfatul murid zai ce wa hadha huwa al-matlub da ya faɗi wannan kalmar sai malamin shi ma ya doki tebiri ya lalata wannan kalmar ya ce wa haza huwa al-mazlum sai ce a ja to wallahi haka muka yi ta wannan karatu ana ta gaya mana tanjizi hadisi tanjizi kadimi alkammul munfasil alkammul muttasil alkammu wane amma ba a taba yi mana bayanin me ya sammun ba haka muka yi sai a cikin duhu muka yi ta baragada inda malamin yake dan kokarin ya mana bayani wanda shi ma daga baya muka gane a cikin shi yake mana idan aka zo batun ad-dawr wa tasalsul da malamin ya ce wa hadha yalzamu minhu ad-dawr wa hadha yalzamu minhu at-tasalsul ibara ce ta imman tiki sai hadha yalzamu minhu ad-dawr sai malamin ya dauki ta ga gurin bayani ya zo sai ya mana wani kuri akan allo sai yi ta zagayawa da top ya ce kun ga wannan ne dau sai ya taka da top da hannunsa yana ta yin wani kuri ta kuma mu gane da ya furin ba shi ne yake nufi furin ba ya mana wannan bayani amma dai yana ganin ya yi mana bayanin da ya isa mu gane in aka zo ta kalsul kuma sai ya ɗauki top sai ya yi zane daga farkon allo bangon farko har zuwa bangon ƙarshe

kai baka sani ba ni ban sani ba kuma ba mu san me yasa ba mu sani ba to saboda haka hatta san a sha'ira din haka ake karanta yanzu na tabbata da dama daga cikin malaman da suke karantar da kawai wani majahulin littafi shi wannan kawaidi ba wanda zai ce maka ga wanda wanda ka kawaidi saboda haka ake ta kamaula da kowa ya ga dama zai kara kara a kawaidi sai ka can an fara wani abu wani ya saka wasu wani surkullensa ya ce in ka karanta za ka samu ladan kaza da kaza da kaza in kuma baka yadda ba kai dan mutane ka duba irin wannan ta'addanci to da dama da wanda suke karanta qawaidi za a zo al a ce wannan ita ce an-nafsiyya to menene nafsiyya ba na ji akwai da ake za a yi mai bayani ne ake nufi da annabiyya a zo a karanta sifatul ma'ani a karanta sifatul ma'anawiyya menene ma'ani din menene ma'anawiyya din ba a bayani shi ma wanda ya gaya maka shi ma haka ba malamin sa ya gaya masa shi ma malamin da haka an gaya masa don haka haka aka gaji abin kaka da kakanni ba bayani to sai ya zama na yawancin littafin ash'ariya din da ake karantawa ba a san su ba kawai haka ake karanta su kamar kana karanta alif lami ka san me bakaken suke nufi ba to shi yasa da aqidar ko ko in Allah yana ko ina ta zo sai ka ga waɗannan masu rawanin da suke cewa so a sha'ira ne al'ashari mu'taqadan har haka zai rubuta in yace karfin hali da ya littafi sai yace al'ashari mu'taqadan sai kuma har shi yana cewa Allah yana ko ina to kaga bai san ya bar aqidar ash'ariya ba ya kuma aqidar jahamiyya aqidar safwan adam ibn safwan to ne waɗannan wasu wannan aqida amma su sha'ira to cewa kike ba wa Allah hayyizi don haka suna kore alhayyizu anillah sai su ce maka baya sama baya kasa baya kudu baya arewa baya gabas baya yamma baya ciki baya waje baya haɗe baya rabe to saboda haka sifanta Allah za a yi sai da sifat talbiya baya baya baya baya baya baya a yi ta kore a ta kore abubuwa ba sifat na isbati ba sifat talbiya sai daga sifanta shi da ake yi kusan sifanta babu ake yi idan an ce ka ba da sifar babu wa da siffanta mana babu sai ka faɗi waɗannan jimloli to ka kai matuƙa wajen iya sifanta babu to shi yasa Ibn abdulbar ya ce, al ya abudu na adaman Ibn abdulbar al-qurtubi yake cewa waɗanda suke rufe sifofin Allah su baya baya baya baya suna bautawa babu kamar yadda ya mushabbihatu ya'buduna kanana masu cewa Allah kamar mutum yake jikinsa irin jikin mutum ne don akwai al-mushabbihatu kuma su kuma da waɗannan suka gane suka yi can su kuma waɗannan sai suka gane suka yi nan suka yi hannun riga da waɗancan duk suka kore sifofin waɗannan kuma da suka tabbatar da sifofin maimakon su tabbatar da ita ta hanyar tanzihin ubangiji tsarkake ubangiji daga kamanceceniya da awadi sai suka tabbatar da sifofin tare da kwatanta shi da sifofin makalukai to ibn abu bar yake su kuma suna bauta gunki waɗancan suna bauta babu waɗannan suna bauta gunki to shi ne ibn taymiya yake gaya ma waɗannan mabiya adi da musafir yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya ba ku lafiya daga irin cututtukan da ya jarrabi yawa yawancin mabiya bid'o'i masu fatarwa da su ya ce kamar bid'o'in yan shi'a da bid'o'in jahaliya su ne jahamawa mabiya wancan mutum wal khawari da bid'o'in khawari sun yi bayanin su a darussa da suka wuce wal qadariya da bid'o'in dan ba kaddara kuma mun yi bayanin su lokacin da muka yi magana akan kaddara ku Allah ya kubutar da ku daga irin waɗannan manya-manyan bid'o'i بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa muku kiyayya ta wanda yake karyata sunayen Allah da sifofinsa da hukuncinsa da kaddararsa aw yasubbu ashabar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ko yake sajin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa muku kin waɗannan masu karyata sunonin Allah da sunayensa wanda su ne da da da qada illahi wa qadarihi su kuma sune qadariya da khawarij ya subbu ashabar rasulillahi kuma sune waɗanda suke shi'a Allah ya sa muku kin waɗannan ma huwa min tariqati ahli sunnati wal jamaa abin da yake shine tafarki na ahli sunna wal jamaa kuma mabiyan hadisi musafir ba ku yadda da waɗannan bid'o'i manya manya ba وهذا min أكبر نعم الله على من أنعم Alayhi بذلك mutum ya samu wannan yana daga cikin mafi girman ni'imomin Allah da wanda Allah zai yi wa ni'ima da wannan ya gan shi baya cikin waɗannan manya-manyan usul manya-manyan ginshikai na bid'a ba ba jami ba ba ba shi'e ba ba kawari ba ba kadari ba to yana ya samu kanshi cikin wata ni'ima ba fa inna hada min tamamil iman sai ya ce wannan yana daga cikin shikar imani kaki waɗanda suke sun gane sun karkace sun bar hanyar Allah ta shi tana daga cikin yana daga cikin cika da imani kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man ahabba lillah wa abghaba lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman Wata duk ya so dan Allah ya kuma kidan Allah ya bayar dan Allah ya kuma hana dan Allah to wannan ya cika imani ya zo da imani cikakki to shine ibnu taymiya ce tunda kuna cin yan bid'a to babu shakka wannan gagarumin ni'ima ce Allah ya muku kuma wannan yana daga cikin cika da imani cika ta addini wani hada ka tura fikum min ahli salahi wa dini saboda haka ne daga cikin ku da dama an samu mutanen kirki masu addini wa ahli kitabil mujahidin an samu waɗanda suke fita zarata baradi barade waɗanda suke fita su je su yaki su yi jihadi saboda Allah ma la yujadu mithluhu fi fawa'isil mubtadila abinda ba a samu irin sa ba cikin sauran yan bid'o'i wato kuma mabiya Ali ibn Musafir kun fi dama dama akan sauran masu bin wasu bid'o'i ko an samu waɗanda suke mutanen kirki a cikin an samu masu fita su je jihadi a cikin wa ma zala a takirin muslimin al-mansurati وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين kuma bai guce ba ana samu daga cikin sojojin musulmi waɗanda Allah yake ba nasara akan abokan gaban rindinar Allah wacce Allah yake karfafa ta daga cikin ku ana samun wasu daga cikin ku cikin irin waɗannan man yu'ayyidullahu bihi din wanda Allah yake karfafa addini da shi wa yu'izzu bihi mu'minina ya kuma ɗaukaka mu'minai ya ba su izza a dalilinsa wa fi ahli shahadati wal ibadati minkum kuma daga cikin ku akwai masu gudun duniya akwai masu ibada man lahu al ahwal zakiyya daga cikin ku akwai wanda yake da halaye masu tsarki yana da halaye na ibada al ahwal halaye na ibada mutum mai karatun qur'ani mai tasbihi da zikiri da ambatan Allah da yawan nasir da yawan azumi wanda yake sa maka tsoron Allah da jin ainihin kwarjini na ubangiji a zuciyarsa Wanda shi ne ahwal az-zakiyya a cikin ku akwai masu irin waɗannan wa tariqatul mardiyya wanda suke da hanya suna bin hanya wacce take yardajiya hanyar da Allah da manzon su suka yarda da ita wada hul mukashafatu yake da ma wasu abubuwa da Allah yake bashi na ilhama al mukashafa shine ilhama Allah ya tuka maka wani abu wanda ba kowa yake tukawa a wannan a cikin al'umma ba zaɓi ne na ubangiji Allah ya ba mutum ilhama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sai da Umar yana daga cikin waɗanda Allah ya ba shi yawan ilhama har annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kana fi man kana qablakum muhaddathun fa in yakun fi ummati ahad fa Umar a cikin waɗanda suka gabace ku an samu irin waɗannan da Allah yake ba su ilhama ya tusa musu fahimtar wani abu wanda ba kowa yake samun sa ba to in akwai wasu daga cikin daga cikin wannan al'umma to Umar yana daga cikin su Umar yana da irin wannan ilhama din duk da cewa ilhama ba da ita ce za ka yi aikin ibada ka halatta ko ka haramta wa kanka ba ta hanyar ilhama duk abin da Allah zai tuta maka ta hanyar ilhama dole ka bijirar da shi akan alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya dace da sunnar annabi ka yi aiki da shi abin da ya saba ka bar shi shi yasa ko sai da Umar wanda shi Allah ya ba mu wannan da bai ba wa wani daga cikin wannan al'umma irin yadda ya ba wa sayyidina Umar ba ko shi a wasu lokuta yakan yi kuskure a gyara masa kuskurensa Allah ya ba sayyidina Umar ilhama daga ciki a kowane lokaci da ya tura wata rintuna a ƙarƙashin shugabancin wani da ake kira tariya dan nahiyar iraki ko kuma nahiyar rumawa dan nahiyar sham za su yaƙi rumawa sai da Umar yana hudu ba a kan mimbari a Madina su kuma suna can can cikin garin kasar sha? sai kawai sai da Umar sai ya dinga sai aka ji shi yana ya sariya kaljabal ya sariya kaljabal sai aka ji shi kawai yana fadar waɗannan kalmomi ya kai tariya ku yi wajen da dutsen nan yake kai wajen da dutsen nan yake yana kiran sa yana gaya masa cewa ya ja rundunar ta su koma cikin dutse ana nan sai ga manzo ya zo daga sham ya zo ga umar yana cewa Allah ya bamu nasara muna cikin yaki kusan yaki ya kusa ya juye da mu al'amurra sun taɓarɓare mana kawai sai muka ji wani sauki muka rasa daga ina yake ana cewa mu yi wajen dutse to wannan sauki na na umar shine Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi ya kai shi wannan guri Sai ta umar ya ji shi yana faɗar wannan tare da cewa ba har hasko mata wurin yi kamar yadda ake hasko mata bidiyo ba ko talabijin haka Allah ya kinsa masa wannan shi ake cewa ilhama yanzu ana cikin ana zaune a guri sai wani ya ce kai ni fa ban da da gurin nan ba mu tashi mu fita daga gurin nan kawai haka zai faɗa ana fita sai gurin ya rikta to kaga wannan ilhama kenan ilhama kenan Allah yana tusa ma wasu irin wannan to wannan din ba a ba a yadda ka dauki abin da yake shari'a kai aiki da ilhama akan sa ba kai aiki da ilhama cikin abin da yake shari'a ka halatta ko ka haramta ta hanyar ilhama in ka kai ta kauta hanya kuma wanda yake bijirar da al'amarinsa ko da yaushe kan kitabu wa sunna ya ga wanda kan ilhama ko da yaushe yake dogaro sayyidina abubakar kasancewarsa shi ya fi kowa cikin wannan al'umma shi sai allah maɗaukacin sarki da rai ya haɗa shi da tsotsuwa wacce ba ta kuri shi ne bin diddigin annabi sallallahu alaihi wa sallam kawai haka a gurin da mai ilhama sai da umar ya kuskure sai sai da abubakar ya dace da gaskiya sai saboda da direct daga tsotsuwa wacce take tatacciya yake tsoho abubuwansa a sulhul hudaybiya lokacin da aka zo sulhu da hudaybiya gashi Allah ya ce a alqur'ani la tadkhulun al-masjid al-haram in sha Allah aminina muhaddithina ru'usakum wa muqaddirin la takhafun Allah ya musu wannan alkawari za su shiga maka in Allah ya so cikin aminci sannan kuma suna masu aske kawunan su ko suna masu saisaye ba tare da jin wani tsoro ba sai kuma gashi an zo za a shiga din kafirai sun zo sun kankane sun ce ba za a shiga ba manzo Allah ya yadda kuma a yi sulhu akan ba za a shiga din ba kuma shi Allah ya ce la tadkhulunna bilal qatar wa dun al-tawfiq wallahi lalle tabbata kika za ku shiga kuma shi za a koma ba a shiga ba an zo za a rubuta sulhu sai ta Umar ya rike ya rude ya zo ya samu sayyidina Abubakar ya ya ababan ba a kan gaskiya muke bane yadda abu kai su eh, mana a kan gaskiya ne ya manzo sallallahu alaihi wasallam ba Allah ne aiko shi Allah ne aiko shi to me yasa za mu yadda ana wulakanta mu limaza nu'fi daniyata fi dinina ya za mu yadda ana mana cin kashi irin wannan kawai gashi mun zo kuma a ce ba za mu shiga ba sai da abubakar ya ce da shi ni na shaida ashhadu anni ashhadu anna muhammadan rasulullah wa annahu la yukhalifu amra Allah yace ni na shaida manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo ne na Allah kuma ba abin da zai ya saba wa wannan Allah don haka fattabi ghamzahu kai ma bi tabbidigensa Ka kafar ka inda ya sa ya fita sai ya je ya samu manzon Allah ya rasulullah ba mu ne akan gaskiya ba sai mu ne akan gaskiya abokan gaban mu mushrikan ba makaryata bane sai su ne makaryata sai ba ma'aikin Allah sai ni ma'aikin Allah sai to ya za mu zauna wasu suna mana cin kashi irin wannan suna mana cin duniya haka manzo Allah ya Umar baka shaida ni manzon Allah ba sai na shaida ya Rasulullah sai ce to ni ba zan saba umarnin Allah haka Allah ya sa ni tun daga nan sai Umar ya sha jinin jikinsa ya ga yadda irin maganar da sai Abubakar ya gaya masa irin ta ce dai manzo Allah ya ne sama ya fahimci fifikon sai Abubakar akan shi muhaddas ne amma sayyidina abubakar shi daga tsuntsuwar wacce take takatta da anan kawai shi aka haɗa shi kai tsaye ba falafali lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yayi wafat a wannan lokacin sayyidina umar wanda shi shine muhaddathu hadhihi al-umma ya ji ana cewa manzo Allah ya yi wafati ya rasu ya bar duniya ya zana takobi yace duk wanda ya tsara cewa ya bar duniya zan tsige kansa sai da Abubakar yana can bayan Madina a wani guri da ake kira Sun ya yi wani aure ya tafi gon amaryarsa kwana da kwanaki bai je ba saboda suna biyan manzo sallallahu alaihi wa sallama da ya ga manzo ya samu sauki sai ya tafi wajen wannan mata ta ce don haka baya na manzo sallallahu alaihi wa sallama ya labari ya je masa yana zuwa ya zo ya samu Umar ya zara takobi ya zangare wa mutane biyu kowa ya ja bakin ta ya tsoki sai da abokar kai tsaye yake ga ɗakin ɗayarsa aisha radiyallahu ta'ala anha ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rike da ainihin gwadansa ya buɗe fuskarsa ya tumbace shi yake da ke tinta hayyan wa mai mayyitan ya rasulullah amma al-mawdatu allati katabaha Allahu alayka faqad mutta falan تموت موتتين أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها yace tibta hayyan wa mayyitan kana kanki lokacin da kake rai haka nan bayan kabar duniya ya sumbace shi yace mutuwa dai Allah ya rubuta maka ba biyu ba wannan da ya rubuta maka dai kayi ta ya fita yana yi wa sayyidina Umar magana cewa ya dan sassauta ya tsaya ya ji ya tsakaita amma idan sai dan wanda ba من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل فلكم على اعقابكم فمن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يذكر سوى ان لم اعلم آية ان في مكان سوى من صلى الله عليه وسلم سيد لك تتم الجميع. kamar yadda sauran mai zanne suka zo suka gama aikin da Allah ya dora suka koma ga Allah shi ma haka zai a yanzu idan ya ainihin daga cikin ko an kashe shi a wajen yaki ko ya mutu a gidanka sai ku juya ku bar addinin ku wace ya da na umar cikin sai sanyi yana karanta wannan ayar yau da gobe amma saboda tsohuwa da rubewa ayar ta bace masa yake kamar sai ya kamar a ranar aka saukar da ayar kamar a ranar ya fara jinta kun ga Allah sai ya dakar da kai da Abu Bakar a inda bai dakatar da sai umar ba sai da abubakar shi ya dawo da shi kan daidai lokacin da aka zo su kalu mana in zakka waɗanda suka hana zaka sai da abubakar ya ce zai yaƙe sai da umar ya ce za ka yaƙe suna cewa shari Allah ilaha illallah sai da sai da abubakar ya tsaya ya gamsar da shi da hujja kan cewa ya kamata a yaƙe shi kansa yake cewa ba a jima ba Allah ne ma ya buɗe kirjina na fahimci irin abin da sai da abubakar ya fahimta to kaga a kenan ko Allah ya baka ilhama ku dinga ni duk abin da zai zo maka a zuciya ba za ka ɗauki da ibada ba a cikin waɗanda suka ɗauki wannan mukasaba wani tafarki ne na tabbatar da wasu abubuwa sun kai su hanya sai ka ga mutum ya ce haddasa ni kalbi an rabi wai shi baya karɓa daga cikin littattafai waɗannan littattafai a hanya ce ta waɗanda suke gobaye amma shi saboda ƙarfinsa da matsayin sa daukaka ta da littaka ta baya bukatar ya karanta littafin bukari ko muslim ko ko turmiji ko nasa'i ko ne ta tafar tafsiri shi kai tsaye zuciyar shi kake ba ka hadisi daga ubangijinka ko yake ubangijinsa ya ba ka hadisi zuciyarsa ta ba ka hadisi ita kuma ta ji daga ubangijinsa to kan nan zai gina wasu abubuwa na ƙarya wasu abubuwa na bid'a ya tsora mutane akan shi kabi to a cikin sun sufaye wannan wani abu ne sananne da haka ko ina za ga suna ta maganar mukashafa mukashafa amma ba mukashafa da musulunci ya da ita ba a ce wani yana da kashafi amma wani kashafi amma wani kashafi a ce ana yawa wasu kashafi suna ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da gangar jikinsa da ranka yana musu magana baki da baki ido da ido wannan ƙarya ce babu wani sahabi da yi wannan da'awa idan har akwai cikin wannan al'umma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fito gari ya tattauna da shi bayan sa to da ta ba Allah sallallahu alaihi wasallam su suka cancanta haka ta faru gari sai na Abubakar da shi ya fi cancanta ya ga wannan ko sai na Umar ko sai na Usman ko sai na Ali amma duk cikin su ba wanda ya wannan da'awa duk da irin rikice-rikice da rigingimu da tashin tashin tashina da aka fi samu tsakaninsu da rashin fahimtar juna ba a taɓa ji ɗaya rana wani ya fito daga cikin ku ya ce yau maza Allah ya ziyarce ni ya gaya min cewa wani ke da gaskiya a bishi ba babu wanda ya taɓa yin haka a ce wani kuma daga bayan wafatin maza Allah da shekara ɗaruruwa ya fito ya yi da awarki ya ga maza Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani dutse ko a wani a wani daji ko a gindin wani ruwa wai ya ba shi wani abu a matsayin addini ko ba a ta ɗora mutane akan wannan an ce da shi ka riƙe wannan kai kai wani zai ce an ce da shi ta salatin fati ta fi kowace salati saboda aka tattara salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koro nan ya manyan sahabbansa wanda babu wasu mutane bayan annaba da manzanni da suke da ƙarfin su wanda su wannan addini da shi suka koma ga Allah a tattara wannan gaba ɗaya a watsar a karɓi tatsuniyar wani mutum da zai ce ya gamu da manzo Allah akan wani tudu ya ba shi wani salati to kaga irin wannan duk suna gina shi ne akan wannan wani ma yaje ya ce ku ta cewa hadisi sai sahihi sahihi ni za Allah zan gani kai ko ya gaya mun sahihi ne ko ba sahihi ba in kun ce sahihi ne ni na iya ganin ke gaya mun ce ba sahihi ba in kun ce sahihi ne na iya gani ke gaya mun ce ke cin sahihi ne kaga duk da wannan magana dai ya rusa ilimi duk abin da malamai suka gina shekara ɗaruruwa na ilimi duk ba ɗaya shi a gurinka dan za a kai aikin aikin wofi a kai tunda shi zai zama za Allah bayan wafatin sai ya ba shi labari to duk waɗannan abubuwa tsare yi ne to dan ne ya shigo musu yake sanar da su irin waɗannan abubuwa wani lokaci ma shedanin ne za su bayyana gare don su ƙara nufar da su cikin ɓarna don su ƙara duniyar da su cikin kogin ƙasa shedanin su za su bayyana gare su sai yanzu da yake yi ne wani shedanin suna bayyana ga ɗan adam domin su ɓata masa addinin su su ɓata masa aƙidarsa su cutar da shi idan bai yi garkuwa da addu'o'i da zikiri na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shaytanai sun samu ainihin abin farauta sun samu nama a gashi idan ya kasance shaitanu sun bujiro wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ibada da niyyar cutar da shi ba masa ibada to ga wane ne ko ba za su bujiro ba sun dai karanta a littafan hadisai da dama a cikin bukari da muslim da littafin musnad imam ahmad da sauran wurare da dama inda manzo Allah sallar su zai tsaya yana sallah yana cikin sallah shaitani ko shaitani na aljanu su bujuro masa akwai sanda suka bujuro masa da wata wuta a hannu suna neman su zauna shi sai da mala'ika jibril ya sauko masa da addu'o'i yayi a lokacin suka bazama suka kace wutar ta biki to haka nan akwai sanda yana sallah sahabban da suka ga ya miƙa hannu ya yi shaƙa ba su san yake shaƙa ba da an gama sallah suka fiya sallah mun ga kai wani abin da muka san ba mu gane bai kai ba mun ga kai da hannu kuma kai ta ka ta kai da hannun nata yace dan ne ya bujuro ni yana so ya kawo mun barna su ibada shi ne na shaki ta har sai da naji dan kin harkan sa akan hannuna ibadan addu'a kuwa na annabi Sulaiman ba da ya roki Allah ya ba shi mulkin da bai dace wani ya same shi bayan ka da na daure shi a cikin wani wani ciki wata garka daga cikin birkokin masallaci har yaran madina sun gan shi sun zagaye madina da shi to idan za su bujiro ga annabi sallallahu alaihi wasallam da niyyar cutar da shi addinin sa min babu aula wani su bujiro mata wani ya bayyana ga wani wanda ya kai matuƙa cikin shirka da bid'a domin duk sanda ka kai matuƙa cikin santa da gida a lokacin aljanu suka fuskantar ka suka fi kawaice da kai هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم بالقول السمعة وأكثرهم ساجدين. Allah yana ga bazan gaya muku ga wace ɗaru suke sauka ba suna sauka a jin kan wanda ya fi kowa ƙarya ya fi kowa ne wanda ya fi kowa yi wa Allah ta ɓargaza shaidanu sun fi kawance da shi da haka za su kawance shi har su dinga bayyana gare su cikin surori daban-daban suna yi masa rai iri-iri sai masu su ne wani wani ko ma annabi wani ko ko ko ko ko alhaziru sai shi ne hannu yasa za ka ji da dama daga cikin sufaye suna da awar sun gamu da hannu sai a ina yake a sai ai yana nan cikin ruwa yake rayuwa kaga ba damar ka je ka samu ka samu ganin sa an ce maka yana tsakiyar teku ina za ka je ka samu ganin sa an an dace maka hanya in ka yi jayayya a ce to ai yana tsakiyar teku ka je ka gaishe mana to Allah ya ba ku ilhami shine kira mu kashafa ya fara yi muku wasu abubuwa a zuciya ku hango su ku tsintaye su kamar tsintaye hangen nesa wata sarrafa ya ba ku karamomi karamomi daban-daban wasu wani lokaci wasu abubuwa su gudana a hannunku waɗanda suke sada al'ada Allah ya muku wannan wa fikum min aure illahi al-muttaqin daga cikin ta akwai wadiyan Allah waɗanda suke masu tsoron Allah man lahu lisanu sidqin fil alamin waɗanda suke da harshe na gaskiya ma'ana ana ambatansu da yabo a cikin duniya duk inda aka ji a yabe su kamar ke manya manyan ke su kamar sai a ji yin mukatar su ana yabansa duk inda ta buɗa cikin da ka ana yabansa ana cewa mutum mai salihi mai tsoron Allah fa inna qudama al-mashayikh alladhina kanu fikum domin da ɗaɗɗin shehunan da suke daga cikin su yasmu mulaqabi bi shaykh al-islam kamar wannan da ake wa lakabi wani da ake wa daga cikin ku wanda ake ce masa Shaykhul Islam Abul Hasan Ali ibn Ahmad ibn Yusuf Al-Qurashi Al-Hattari wannan malami yana daga cikin malamai malamai na kwarai malami ne mai gudun duniya ana yi masa lakabi da Shaykhul Islam a ƙasa za mu ga inda muka rubuta sam'ani yana cewa wannan mutum tafarrada da da'atillahi fil jibal ya koma can duwatsu banda da'a ba abin da yake yi wabtana arzika ya gina a riba gurin riba gurin da yake zama ya ibada daban-daban wa mawadu a ya'u idan al fukara da guraren ibada da uku ke zuwa su samu wurin zama wal munqati'una da wanda suke yankewa don bauta وكان كثير العبادة حسن الزهادة wa وفورا mutum ne mai yawan ibada mai gudun duniya sannan kuma karɓaɓɓe ne cikin mutane ko mutum ne mai karfi to wannan mutum yana daga cikin ku sannan yake wa ba'da shaykhul arifu daga cikin sa akwai shehin nan masanin Allah al-qudwatu wanda yake abin koyi adi ibn musafir al-umawi shine adi ibn musafir wa man salaka sabilahuma da waɗanda suka bi irin tafarkin shehin min al-fadl wa sin wa salah wa ibtida'i lis-sunnah suna da addini suna da falala suna da nagarta suna da biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ما عدم الله به أقدارهم أبدا ألا يدوك كما ينسدشي ورفع به منارهم يدوك متى منار أسلم منار فيني منارة wannan hasumiya ta masallaci amma dai ana nufin matsayi a nan Allah ya ɗaukaka matsayinsu da yadda su ayi al'umma take da matsayin da suke da shi a cikin al'umma ba komai yasa suka samu wannan matsayi ba sai addini da biyayya da suke wa sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yana gaya muku cewa almajirai shi wannan mutum na kwarai waɗanda suka rayu tare da shi mutane ne na kirki masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam su da malaman wanda a cikin su an samu kaza kaza kaza duk yana gaya muku yadda malaman su na farko suke ta yadda kuma idan kuna so ku samu ɗaukaka ku bi irin tafarki. kada ku saba wa abin da su suke kai kamar yadda muke gaya wa waɗanda suke bin ɗariƙar ƙadiriya muka gaya musu ga yadda kyau abu ƙadir yake ga irin matsayinsa ga irin yadda yake fitowa yana yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tsawatarwa akan bid'a malami ne na Allah masoyi ne na Allah don haka shi waɗannan abubuwa yanzu da kuke yi da waɗannan bidiyoyi da kuka tsiro bai san su ba ballantana a ce yayi kuna gaya musu wannan ابن تيمية ابن فيها والشيخ والشيخ علي قدس الله روحه كان من أفاضل عباد الله الصالحين وأفاضل المشايخ المتبعين وله من الاحوال الزكية والمناقب العالية ما يعرفه على أهل المعرفة بذلك وله في الأمة السيف المشهور ولسان حزب مذكور وعقيدته المحفوظة عنه لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ الذين سلك سبيله كالشيخ الإمام الصالح أبي الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي الأنصاري الشيرازي ثم الدمشقي وكشيخ الإسلام الحكاني ونحوهما ابن تيمية في شيخ أبي يخلفك ورمز karkace كان من أفاضل عباد الله الصالحين وين هذا cikin manya-manyan bayan Allah na kwarai masu falala ya kabirin mashayikhul muttabi'in yana daga cikin manya-manyan shugumai da ake yi musu biyayya wa lahu min al-ahwal al-zakiyya yana da halaye wajen ibada waɗanda suke masu tsarki wal manaqib al-aliyya yana da matsayi daban-daban daraja daban-daban falala daban-daban masu ɗaukaka ma ya arifu ahlul ma'rifati bi wanda masana wanda suka san tarihin sa sun san wannan وله في الأمة سيف مشهور كما يا شهر أنا جيني عن فأمن تقول إلى إلى سين الأمة ولسان سيف مذكور كما أنا أنبتين كتاوا أنبتوا أتكين الأمة وعقيدته المحفوظة عنه كما أكيدا دعك كيا يدا الجريسي أكيدا وانت أكيا يدا جوجنسا لم يخرج فيها عن عقيدة من تقدمه من المشايخ. بل تتبع عقيدة الوحيد التي تتبع سيش بني في الميضة عقيدة سبا تتابع عقيدة ماذا بعثين تبع مدى جمع لمي الذين سلك سبيلهم وأن بيدهن يسي كمرني كالشيخ الإمام الخالق كمر شيخ من الإمام من شوزبان قري أبو الفرج عبد الواحد ابن محمد ابن علي الأنصاري الشيراني ثم نفسي. اللي ومن سونه wanda aka san shi da almasjidi wanda da asalin sa mutumin shiraz ne shiraz a cikin iran a cikin kasar iran da a can yake da zama ya baro ya dawo dimash ya dawo kasar sham ya zama allah ya bashi yalwa ta mabiya da almajirai da yaran da suke da tare da shi allah ya nuna karama iri iri a hannunka, kuma ya zamana yana daga cikin waɗanda suka yi artabu da fito na fito da 'yan asha'ira masu bin aƙidar sha'ira wanda an kai shi gaban fadin sarakuna daban-daban a kan cewa a yi mukabala da shi a yi munazara da shi a jaɗin ja da shi don a kure su ya kure su kuma ya kure su daban-daban a gurare daban-daban a ƙasar sham ya yi littattafai a fito da wa'azi a cikin fito da na wa'azi da na usuru ya rasu hijira tana ɗari hudu da tamanin da shida wannan malami ya gabaci malamin ku a ibn mubarak kuma ga yadda yake mutum ne na kwarai yana yaki da duka kaji da a duk wani abu da ya saba wa sunna hatta a akidan nan ta asaira bai yadda da ita ba yayi kafa fuska wajen da zalar da mutane cewa ba ita ce akidar annabi da sahabbansa ba tafarkin sa'adi ibn musafir yake ba ba kuma ku zuwa nan tafarki وكشيخ الاسلام الحساري حسن شيخ الاسلام الحساري ولا ممكن تبع ابو الحسن علي بن احمد بن يوسف الحساري شما في قياده بعد شما وتعين wannan malami Ali ibn Musaddad wa na'udhu ma da makamantan kamar yadda muke cewa masu da'awar biyayya da Shehu Abu Qadir cewa Shehu Abdul Qadir namu ne ahlus sunna dan gida ne in kuna so ku zama qadiriya na hakika sai kun zama ahlus sunna in kun zama ahlus sunna to shine ku zama rabiyan Abdul Qadir Abdul Qadir ahlus sunna ne littattafansa kamar albuniya yana karara akidar ahlus sunna ne irin yadda ya fito ya fito na fito ko yake kizanta bid'a yake kiran jama'a akan a guje mata akan a guje wa duk dan bid'a kada a yi musu dariya kada a hada hanya da su kada a ci abinci da su mu abin da ma ba ma iya faɗa shi dai ya faɗa a cikin algunya da haka in kuna so ku bi tafarkin ta to ku in kuna so ku zama kadirawa na hakika to ku zama ahlus sunna in ku zama ahlus sunna to kuna tare da abdul qadir amma ba su kuka kauce wa dariƙar sunna kuka kauce wa biyayya ga sunna ku kama bidiyoyi to ba ku ba abdul qadir ranar gobe kiyama in tabarra alladheena tabu min alladheena tabu da in tabarra alladheena tabu min alladheena tabu da wadannan da kuka bi su ba mu ba ku mu ba mu kuka bi ba to shine ibnu taymiya yake don wannan lahaji wannan manhaji wajen ya gaya wa mabiya abin musafir cewa ga fashi yadda abin musafir yake da almajiransa kuma har idan kun ce ko masoyansa ne mabiyansa ne to ga irin hanyar da ya bai fita daga hanyar sunna ba yadda wa haƙula يدي وهؤلاء المشايخ لم يخرجوا في الأصول الكبار عن أصول أهل السنة والجماعة بل كان لهم في الترغيب بل كان لهم من الترغيب في أصول أهل السنة والدعاء إليها والحرص على نشرها ومنابذة من خالفها مع الدين والفضل والصلاح ما رفع الله به أقدارهم وأعلى منارهم وأن شيء هناك أتكم من يمن ينجي شكاً مسألة لنا أكيدة بس فتاة كن كاقا وأسلي كل شكاً كو أكيدو أهل السنة والجماعة بل كان لهم من الترجيب في وصول أهل السنة والدعاء إليها ثم أزل ما سفق إسرواني أكل و a Tafarki ko aqida ta ahlus sunna suna kira zuwa ga wannan wal hirsi ala nasriha suna da kwadayi matuka wajen yada ta wa munabazati man khalaqaha da fito na fito da wanda yake saba wa aqidar sunna ma addini wal fadli tare da addini tare da falala tare da nagarta wa salahi tare da nagarta ma rafa Allah bihi aqdarahum suna da wannan abu wanda da shi Allah ya ɗaukaka matsayin su wa ala manarahum ya ɗaukaka matsayin da wannan Allah ya ɗaukaka su wa galibu ma ya koro na hukun sole halkibar mafi girman abin da suke faɗa a cikin ainihin abin da ya shafi akida manya-manyan matsaloli na akida maganganun su filgani maganganu ne masu kyau مع أنه لا بد وأن يوجد في كلامهم وكلام نظرائهم من المسائل المرجوحة والدلائل الضعيفة كأحاديث لا تثبت ومقاييس لا تضطرب مع مع ما يعرفه أهل البصيرة. yace tare da cewa lalle ne za a iya samu a cikin maganganunsu ko maganganun wasu tsarikunsu a samu wasu matsaloli waɗanda suke ba rajihai ba matsalolin da suke marzuha a samu wasu dalilai a cikin maganganun su dalilai da suke masu launi kamar a samu hadisan da ba su tabbata ba kamar a samu wani kiyasi wanda kiyasi ne ba zai zama mutar ko ila da ina zai iya samu gurbi ba a iya samu irin wannan a cikin maganganun kamar yadda kana karanta littafin abu tsarin jelani kamar aljumiya za ka ta ganin hadisai da isai wanda ba su tabbata ba wasu ma hadisai ne mawdu'ai amma sai a bisa tsammanin su hadisai ne na manzon Allah sai ya sa ya rubuta su ba ya rubuta su bane da ganganci ba kuma ya kirkire su bane ya gan su a cikin da sai ne shi kuma Allah bai ba bashi wannan yalwa ta ilimin hadisi da zai iya bambanta hadisi sahihi da wanda ba sahihi ba kamar yadda aka iya gani a cikin da kuka a'u da da littattafan masu tafsiri wani lokaci ka a hadisan da ba su inganta ba suna hujja da su a bisa tsammanin su sun inganta sun kuma waɗannan shegunan ana iya samu a cikin maganganun su sun gauraya da wasu hadisai waɗanda suke ba ba masu inganci ba masu rauni ko su kawo wani kiyasi kiyasin da la ya kare kiyasin da ba ko ina zai samu gurbi ba amma nan su wannan kiyasi ne ko kare to duk irin wannan ana iya samu a cikin maganganun su ma'a ma ya'rifuhu ahlul basira kalmar ma'a a tashe ta daga aiki ma ya ya'rifuhu ahlul basira abinda masu basira masu ilimi sun sani ana samun irin wannan وذلك أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني جدا ونوان دا yake ba manzo sallallahu alaihi wa sallam ba akwai magana ta da za iya dauka akwai wacce za iya bari sai manzo sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne za ta magana ta gaba daya wannan gaba za mu buƙaci ƙarin sharhi akan ta a darasinmu na gaba insha Allah ta'ala na so a ce an sa agogo ko agogon yana yi ba agogo a nuna to lokacin da an yi kiran sallah akwai akwai wata matsala da ya yawan tambaya a kanta muka ga kamata a ce mun sarfo cikin darasi saboda da dama su an sassa da san hukuncin Allah madaukakin sarki dangane da ita ana yawan tambaya akan shiyar banki akwai wasu bankuna waɗanda ba bankuna na riba waɗanda suke ta'amuli da riba suna sai da shiya za su sai maka da shiya ta dubu ɗari biyar bayan shekara ɗaya ka samu miliyan ko miliyan ɗaya da rabi wasu sun je sun saya saboda aka sun ga roman da yawa to wasu suna nan suna ta zullo suna so su saya to amma kuma suna shakkar su saya ko kar su suna yawan tambaya kan me ya hukunci su saya shi ne wanda zai yi tambayar in ya tashi zai gaya maka irin roman da ake samu zai ce ga ana sai da fiye banki ana sayarwa a tsayi kaza amma in shekara sai za a samu kaza wasu ma sun samu wannan ana ta tsirere ne ana ta kokarin kowa so ke ga ya samu kaɗansa da rabansa cikin wannan banki a abinda nake so a sani na farko bankuna bankuna waɗanda suke a ƙasashe irin namu da ma wasu ƙasashe na duniya yanzu wanda suka fi yawa bankuna ne da suke ta'amuli da riba duk wanda ya ce maka ba da riba suke ta'amuli ba ko kuɗin da suke musanya da shi ba riba ba ne wannan yaudara ta yake yi yana ba magana ne da sunan ilimi to bai tsaya ya nuna ba a cikin harkar ilimi din yake magana wani lokaci mutum daga ya dan hau tudu da ya dan hau wani ɗan tudu ba tudun ba bai taka kara karya ba sai ya ga kamar duk ya kera kowa kai ya gama duk ya kera komai ba kowa ba alhalin cewa ba inda yake wannan shi yake faruwa kuma irin waɗannan su suka fi barna a cikin addini karatu ne ba za a yi shi ba ko an shige shi ba a fahimta amma kuma ana a azarfaɗiya ana gaggawa a ga cewa an zo an kawo wani abu ko an yi wata fatawa ko da ko za a saba da duniya wannan matsala ce balki abin da yake bayarwa interest da ake kira interest riba a zo ana ce maka babu riba a fulus wai akwai fulus shi fulus ai dinari da a fulfista shi ne riba yake shiga wannan kiyasi idan aka yi kiyasin fulus akan waye ba wanda duk ka kama hanya ne ka yi wani duk ka gama ba ma nan matsala ta nufa ba Matsala ce ka ɗauke ta ka tafi can wani guri da ita annabi ya ce za ta bi zahaba da zahabi waɗannan su ne rabawiyya abinda baya cikin sun an yi kiyasi kiyasin ba lallai ne ya karɓi ba ka ba babin rigar banki ba babi ne na siyasi ba akwai abin da malamai suke kira rigal biyo akwai kuma rigar rigal akwai rigar ta ciniki akwai kuma rigar ta bashi rigal biyo ita ce ake maganar waɗancan asna cewa ka a sai da sashen su da sashi sai daidai wa da hannu da hannu waɗannan al'asna fuskanta da suka zo a cikin hadisi wannan ribar biyu cikin magana ribar kan kuma ka ba mutum a akan zai biya ka wannan bilin tifa bil ijma babu wani malami da ya taɓa sabawa cewa duk abin da ka ba da bashi shi wannan abin ka a ka maka gwargwadar ka a ƙara maka ko da da kwayar zarra a akan wannan wannan bil ijma babu wata mazhaba da za ta samu ta sabawa wannan wannan gado ribal to shi yazo yana magana akan ribal biyu tare da cewa matsalar ribal fardi bankuna a hakikalin bashi ne suke karba ko su bayar abinda kake kirewa ka ajiye a banki suna da muke ka da shi ajiya amma ta ko baki ne ba ajiya ba akwai bambanci tsakanin ajiya da baki idan na zo na baka ajiyar naira dubu na baka yan naira hamsin hamsin ko yan ɗari biyu biyu na naira dubu in na dawo gobe ina so su za ta ɗauko ka bani wannan ita ce ajiya an gane ko su abin nan da na baka su za ta dawo min da su ne ajiya in kuma hannun kan izini na ce ka iya juya malamin suka ce ya tashi daga ajiya ya koma bashi an gane ku da zarar na baka izini cewa ka juya ya tashi daga ajiya ya koma bashi shi kuma bashi da ba wanda aka baka za ka da shi ba kasan kwakin kan haka ne in na baka daina dubu ɗaya bashi ɗan ɗari biyu guda biyar in ka tashi biya na ka iya bani yan ɗari biyar biyar biyu ka iya bani dunkulen da ya dubu ɗaya guda ɗaya ban isa sani ce baka biya ni ba to wannan bashi kenan sannan ajiya ta sha bamban da bashi sannan wani ya iya cewa to ai da na kai ban ce na ba su izini su biya ba izinin nan ai ya iya zama nafsan ya iya zama ursan kowa ya san wanda ya kai kudin sa gurin da banki ya kai ya ya ya san juyawa ciki saboda haka ya san abin da suke yi da kai saboda haka wannan a matsayin izini ne to haka nan <clears throat> ita ajiya in ka ba wa mutum ajiya ka amince mata wanda duk ka ba wa ajiya to amin ne a ka, wal aminu la yadman wanda duk ka amince masa kace a gemun wannan idan ya bace ba tare da yayi ta'addanci wajen fatar da shi ba ko yayi sakaci wajen fatar da shi ba zai biya ba dan da ban ka amince masa shi yasa ka bashi lokacin da ka ba da kudin ka biya ga wani ya zo ya ce maka wallahi kudin nan kan fashi sun haura gidana ko barayi sun saka kudin nan a shari'a ba ka cewa ya biya ka dan waje a ba a biya sai idan ta an fahimci cewa a a mutumin nan ai kusan ta iya cewa da gayya ba ya salwantar da kuɗi an ba shi kuɗi yana zaune a guri da ya tashi zai shiga gida sai ya dan ja da goma ta sai ya sa a karkashi sai ya shiga gida da je ba awa da ya zo an ɗauki kaga wannan mufarris ne dan ba nan ne hirzin da ake ake kuɗi ba shi in naki ne ba zai mutu wannan ajiyar ba to a nan zai biya saboda tafriki da yi to amma in ba wannan ba baya biya mai ajiya in ka ba shi ajiya aka samu salwantar kudin ka ba amma mu'amalar banki fa ko ne ya samu banki kana nan kana bin shi duk ranar da ya farfado za ka je a baka kudin ka ka ga ba ajiya ba kai ma aka ce ka hakura ba za ka hakura ba an gane ko ka ga ba ajiya ba baki ne shi baki da ba ka ba wa mutum ya zama mulkin sa in ya zama mulkin sa duk abin da ya faru kudin da ne kai kana nan kana bin sa wancan abin da ya ba abin da ya same shi na da asara ga kudin sa ya samu ba ga naka ba kai ka kana nan kana jira ranar da kudin ya ka kayan ka to saboda haka malamai kusan akasarin malamai masana fito na wannan zamanin duk abin da suka tafi akan sa cewa banki ajiya ce na ci abin nan bashi ne yake karba ko yake bayarwa don haka abin da yake bayarwa ribar karfi ba wani abu ka ya a gurinsa ba ribar ce zai wani abu ne zai tura maka wannan kuma ribar karfi kun ayoyin riba ma sun sauka a kanta a ba da bashi a zo ana neman a dora wani abu a kai sa za ga malamai kamar ibnu mas'ud da yawa daga cikin sahabbai ibnu mas'ud aisha abu huraira anas da dama daga cikin sahabbai a cikin wanda akwai akasin ibnu mas'ud wanda yake cewa in ka ba da bashi aka biya ka bashin tare da jinsi guda na abincin dabba an ba ka riba abincin dabba zahab ne ko fitta zahab ne ko fitta amma yake ka karbi riba a cikin bukhari akwai maganar abu burda al da yake gaya ma wani cewa kana zaune na yana gaya wa abu darda yake cewa kana kasar da take an riba fi hafafi riba ta yi yawa a kasar don haka duk wanda take da haƙƙi a kansa ma'ana tana bin shi basi. kada ya daukar ka ya ko kyauta ya zo ya ba su karɓa in ka karɓa ka ba saboda yadda riba ta sai yaɗu a ƙasar a cikin don haka za a iya zama saboda wannan bashin mukabilin jinkirin da za ka yi maka ya kawo wani abu ya baka yake in ya baka hamlu kidi wannan kaikayi sun san a yi wannan da ake fitarwa daga cikin to ko shi ya zo ya baka ka karɓa ka karɓi ba ko ya ba ka abincin dabbobi au har mukassin abincin da dabbobi suke ci ya zo ya kara maka ya ce ka karba ka wannan maza da shi dan yana da cikin bukari saboda ka dai ba ta bukatar ko za a ko ko in an baka raƙuma a wancan lokaci a jahiliya sukan ba da rantar raƙumi a ba mutum rantar raƙumi goma domin yin shekara sai ya kasa ko sha uku alƙur'ani dai sau ya hana wannan to kaga a zo kuma ana kawo maganar ribar biyo a babin da ake maganar ribar kar kaga akwai kibewa mutumin da ya san abin da yake ba zai sa wannan ba malamai suna da wata ka'ida hatta su malikiya din da za a yi taɓaɓa su da littafan su ka ka duba babin salaf inda suke maganar a ba ga suna kullu salafin jarra manfa'a ko ribar. duk wani rance da za ka bayar rancen nan kuma ya saman maka da wani amfani amfanin da ake nufi amfanin da zai ragi shi al-muktar shi wanda ya ci baki sai kuma ya kare ka ba amfanin da za ku zama mustarikuna a ciki ba kuna kare ya amfanin da shi zai ragu kai ka karu to malamai suka ce wannan riba ce kullu qardin ko talabi wasu ce kullu qardin yarra nan fa huwa riba ana ruwaito wannan lafazin a matsayin hadisi marfu'i lakin la fi bai inganta marfu'i ba amma ya inganta daga cikin magana ubada ibn Samit sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam kullu qardin jarra fa fa huwa riba saboda haka banki ba rance suke bayarwa wanda duk ya baka rance yake a ta'amuli da rance tare da ya kara akan wanda ya ba shi rance din ya kara masa to wannan riba ce duk kuma wanda yake ta'amuli da riba in ka sayi shi ka sanya shi a cikin harkar riba don haka kana cikin waɗanda in aka tashi kasa alhakin wanda suka ci riban kai ma za a sa maka shi a nan don haka babu maganar halarci wanda duk ya halatta to ya sun ta zuwa ga ramin wuta ya sun ta zuwa ga kai fito na fito da Allah allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yataqabbahu ash-shaytanu min ya sun ta zuwa ga wannan rami فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم آه، فأذنوا بحرب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون Allah madaukakin sarki ya ku waɗanda kuka yi kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar duk abin da ya saura na riba in har ku mu bidai in har da gaske ku mu bidai in kuma kun ki bari to ku sani Allah yana she Allah yana kela Allah yana da cewa a fito a zo a yaki da shi da masu cin riba fa'azanu bi harbin min Allah wa ku yi da yaƙi tsakaninku da ku da Allah da manzansa in kun so to ku karɓi iya abin da kuka baya. wannan shine hukuncin Allah cikin abin da ya shafi da yarfiyar bankin da aka san ba da interest bane yana ta'amuli da riga in ka sa siyar ka a ciki duk abin da ka samu a cikin wannan siya ka samu riba in ka ci ka ci wuta galban Allah ya kiyaye in siya ba ta banki ba ce ta wani kamfani ce kamfanin ko ba a san shi yana kasuwanci mara kyau ba in an san shi misali kamfani ne na kasuwanci tana kasuwanci da biya wani bai halatta ta kai shiyarsa ba amma kamfani na bankoci ko da ko zai yi ajiya a bankuna wannan baya hana ta kai shiyarsa akwai bayani wanda yake da tsawo amma dai wannan shi ne hukunci wanda yake abin dogara a sani cewa maganar da muke ba maganar ajiya muke a banki ba maganar sayan shiya ba maganar da ajiye kudinka a banki ba wannan babin sababin larura idan kudin nata kana gurin da ba da kare security kamar irin wannan kasa ba za ka iya ajiye kuɗi da yawa tare da kai ba in kai haka kuɗin ka yana cikin haɗari ka tana cikin haɗari kai rayuwar ka ma tana cikin haɗari to wannan larura ce za ta sa ka wannan in ka kai ka ajiye a gurin da kuma kasan babu inda za ka iya kaiwa babu interest in sai nan aka ba ka interest in to abin da yake wajibi abin da ka karba na intanet malamai abin da suke cewa ka yi amfani da shi cikin al-maratiqul ka yi ka gina falgatoci ka gina fasoci ka gina tituna wasu abubuwa dai haka da jama'a kowa da kowa zai mora kada ka ce za ka ɗauki ɗinka sai alƙur'anai ko ka gina masallaci kada ka yi wani abu mai ƙarfi kai wani abu dai haka wanda kowa da kowa zai fi ta kai wannan shi ne abin da ka صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه